Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da yadda ake ciki yanzu haka a game da cutar masassarar dabbobi labarai da rift a Departement ɗin cutar Baradin a jihar Tawa. Muna ɗauke da bayani dangane da biyan bashin albashi na malaman makaranta 'yan kwantaragi. Za mu ji ra'ayin ƙungiyar jami'an kiwon lafiya ta sisa su dangane da matakin rufe gidan likita mai zaman kansa mai suna Ni'ima. A shirin musamman muna dauke da bayani akan batun ƙarancin ƙwararrun likitoci cikin sauran jihohin Kasa. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, za mu soma labaran da batun kiwon lafiya domin sanin inda aka kwana dangane da cutar masasar dabbobi wato La Valle de Rifta. Wannan cuta ta bulla a Nijar a cikin watan Utu da ya gabata kuma ta shafi har da mutane. Domin sanin inda ake a game da wannan cuta bayan watanni biyar da bullarta. Adama Dawaki ta tuntubi Firifin Cintabaraden wato a Bankawal Ilitinin. A wannan rana da nake muku magana mun kiyasta yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta ta masassarar dabbobi a cikin asibitoci inda suka kai ɗari uku da talatin daga cikinsu sun rasu sai kuma talatin da shidda da suka wartsake. A halin yanzu ba mu da ko mutum guda wanda ke ɗauke da wannan cuta yanzu dai an ɗauki matakin saka magunguna ko ina don rigakafin wannan cutar. A ɓangaren nan gidan likitar tintabara dan an ɗauki kwararrun likitoci guda biyar domin yakar cutar. A nan ina son in gaya muku cewa kayan aiki da gare mu yanzu ba su ba mu damar gano girman illar da cutar ta haddasa a cikin gajeren lokaci. A makon da ya gabata ne ministan kiwon lahiyar al'umma ya sa hannu a kan wani kudirin rufe wani gidan likita mai zaman kansa da sassansa wato mai suna ni'ima kenan da wasu ƙananan sassansa guda biyu. A cikin wannan kudiri an bayyana cewa wanda ya mallaki wannan gidan likita ya taka doka domin bai samu izinin buɗe gidajen likitocin ba. Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya ta Sizas ta yaba da wannan mataki ta bakin sakatare janar ɗinta Bubakar Babawa. lalle yadda an kare su da kun kashe haka mun kashe amma kaka mun ka gani mu sai mu ce in dai doka ta an kai aiki da ita tunda dokan nan akwai ta doka bata baka izinin ka ce kana likita mai zaman kanta kana likita ta gwamnati doka ta ce ka zaba kakin ka bude clinic mai zaman kanta doka ta ce ko ka ka fara aikin gwamnati ko ka kai murabus da aikin gwamnati ko ka ɗauki hutu kalilan tsakanin aikin gwamnati da aikin ka ko kuma ka bari haka ta ritaya to wanda bai cika wanga matsayi ba to doka bata bashi izinin ta ba kenan haka da mu da misri mushar kasance ya aiki da doka wattan doka ya ci gaba da aikinta kashi sake shi tabo wani katon dutse wanda zai ce a shi bai yawa to ko katon dutsen nan ta ko da babbar clinic ce a cikin gahali to minister ya taka tsantsan shi tsaye da duka magana gata da ake yi amma in ka ce yau ka yi wa gwamnati ka ni'ima ka tsaya da nan to in ministry yin haka ne ya tsaya ba a ci gaba ba to nan kuma ya saba mu duka clinic inda an nan duka ya kamata kowace a bincike ta in bata da ka'ida a a mata doka doka ta ce a yi maka tara ko kuma a leƙe ta idan za a iya tunawa a shi ne da ta cima da kungiyoyin malaman makaranta kwas da sinasef gwamnati ta ɗauki alkawalin biyan lahirin basukan albashi da malaman kwantaraki ke binta kafin ranar 31 ga watan Desamba da ya gabata. Ko me ake ciki a game da wannan alkawali a yau wato biyu ga watan Janairu na shekarar 2017 Isaka Umaru mamba a kwamitin jagorancin kungiyar Sinasef ya ba wannan amsa. Dangance da haka ne muka fito wani sakamako na musamman, tuni ya kai sati ɗaya da fara biya, yanzu haka a wannan lokaci da nake muku magana dukkan wani bashi na alawus ana nan ga biya. Babu wani bashi inda matsala take wajen ɓangaren asusun ajiya, can ne aka sami 'yar matsala kaɗan, su ma mun sami labarin za su fara badawa ranar Litinin. Har yanzu a game da wannan batu biyan albashi akwai rashin gamsuwa inda hukumar hukumar kula da cin hanci da rashawa halsiya ta fiddo jerin sunayen mutane sama da dubu biyu don akwai wani abun da za a tattaunawa a kan shi domin ganin waɗannan abokan aikinmu sun sami haƙƙinsu kamar kowa. A jawabinsa zuwa 'yan ƙasa albarkacin sabuwar shekara, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya taɓo batun rahoton baya-bayan na Bankin Duniya wanda nuna cewar ƙasar Nijar ta yi kwazo sosai wajen kawo soyayya saye a ƙasashen Afirka na kudu da Sahara, wanda matsayin ya janyo muhawara tsakanin 'yan ƙasar. Sanusi Tambari Jaku masanin tattalin arziki kuma ɗan siyasa ya muna sharhi akan abin da ake nufi a nan. Nan zancen da ake yi, wato zancen waɗanne irin ƙa'idodi ne da gwamnati ta shanya ma masu kasuwanci da na cikin ƙasa da na waje domin su ji daɗin yin kasuwancinsu a lahiya lumi kuma su samu yarda da cewa babu abin da yake samun su su so su yi kasuwancin su kuma in sun zo suna samun su yi ciniki su saye ko su da babu wani abu wanda zai matsa musu kuma in sun ka zo koma in ba zo ba suna can suna kallo sai su ga a kai Nijar fa hankali ya kwanta kasa ta zama da daidai gwamnati baya matsa mutane sojoji ba su matsa mutane ba a matsa mutane ga hanya kowa shi zo lakada mai ci kasuwa ya tafiye shi shine wannan sanci ake Nijar kasuwa ce ka zo ka ci kasuwa lahiya lumi ka baje kolinka in rana ta fara ka kwashe kolinka in ta kai ka tahi in zama kake ka zamna shine kwanciyar hankali da gyara muhalli da gyara wadda za a yi 'yan kasuwa su ci riba kasuwarsu. sanusi tambari shaku kenan to bari mu shiga garin agarsu inda ake ci gaba da samun yawan hatsarurruka na ababen hawa wannan kuwa duk da sabbin hanyoyin da garin ya samu inda ake ganin cewa rashin bin ka'idodin tuki daga wasu masu ababen hawa shine musabbabin wannan al'amari Daraktan ma'aikatar sufuri ta Agnes Mahmudu Bubakar ya yi gargaɗi a hirar shi da wakilinmu Musa Mamman. Idan aka yi la'akari da yawan haɗuran da ake samu kan hanyoyi ana iya cewa rashin aiki da ƙa'idodin tuƙi shi ke haddasa wasu daga cikinsu. A'a ba wai ba a kiyayewa ba ne, a bi su kamar yadda hukumar kula da tsarin hanyoyi ta shimfiɗa. A nan ina kira ga jama'a cewa da su yi aiki da dokoki da ƙa'idodi da aka girka na tsarin tafiya kan hanya. Misali kamar lokutan da ake haɗuwa da juna, ya kamata a yi aiki da alamomi na tsayuwa ko wucewa da ke kan hanya. Na farko, ko da yaushe ka yi amfani da damarka, na biyu kuma ka yi aiki da fano na kan hanya. Ko da yaushe abin hawan ka yana kan hanyarsa daidai ko ina zaka, ba wai matse hanya ba, abin da ke haddasa haɗari. Abokan aikinmu jami'an tsaro su ƙara dubawa, wannan yana faruwa ne a lokutan tashin aiki da sabakar aiki. Kadan kadan mutane na ficewa daga wurin neman zinariya na jadu a arewacin ƙasa wannan kuwa da manufar yin biyayya ga matakin da gwamnati ta yi um, wato da manufar yin biyayya ga matakin gwamnati wanda ya umarce su da su bar wurin. Abu Sufiyani wani matashi da ke jadu ya bayyana cewa al'amuran na ta ƙara dagule musu a yi rashi ta wayar tarho da wakilinmu na maraɗi Muhammad da Mamman. mutane mun tsaka guda mun kusa biyan mu saura mutane gaskiya kamar a kawar jima wurin ga saboda suna zo sun kai magana da mutane ba su amma su sun tsani ke kai gaskiya ce ana tara mota kan mota an kura kamar kima su tsaye na mutane da idan kuma sati zuba ma mutum kuma za su tashi ko guda magana wuri ya zama su kuma wani abincin da mutane su sani kuma gaba na gashi ana kwakwa da tsaron abinci ba samu a zama mai kyau ba to ga shi za ka kare su kuma gidan mutane ne za su gida aljeriya ba daɗi nigeria ba ba daɗi kuma ina za mu nufa matasa ne da lattijawa babu mata eh ana samun jina da sai da gurguru eh wannan gaskiya ana samu fuskantar shi kamar ta ta suna kamar tan tan kasuwa ita shi kasuwa daban akwai kauyuka wuri kyau sha biyu to sai ana samun irin wannan barazanai guda guda eh wannan ana samu sosai wallahi ana samu hafu dare ma ana samu bisa wannan bisa hanya ba ana samu kashe mutane su amshe duki mutane su amsa ne kashi Yanzu kuma sai fagen wasanni, aski ya zo gaban goshi a kwamɓalar koko gargajiya karo na 38 a birnin Tawa bayan da aka kammala karawa ta tsakanin jihohi. A yau da safe an yi karawa ta wato na tsarin na gaba ga na karshe da ake kira Wicham de Final. kuma an ci gaba da yin wato demi final a wannan mure wato kar da final a wannan ce an kuma rarrabawa tsofin zakaru yan kokowa kuici sai ku bari dan jarida na fannin wasannin motsa jiki na ORTN ya yi karin haske ta wayar tarho. Eh, Kamar yadda yake a nan hilin kokowa na tawa yau da safe an gudanar da kokowa na gaba da na kusa ga na karshe wucem de final inda karon farko ya hada Yakubu Adamu na Nyamai da Murtala Garba Gwasale na Maradi. Kokowa ce da ta yi shawa sosai inda dan kokowar Maradi ya yi kokari amma an ce kokari ba shine kayi ba sai Yakubu Adamu na Nyamai ya gwada masa fusaha ya kada na Maradi a cikin minti biyar na kokowa. Kokowa ta biyu ita ma da ta ba da shawa ita ce wadda ta haɗa Sale Dauda na Agades da Tasiu Ibrahim na Nyamai wadda ba ta wuce minci ɗaya ba Sale Dauda na Agades ya kada Tasiu Ibrahim na Yamai. Don haka kuma aka gudanar da gasar gwada kayayyakin gargajiya na kokowa kuma an bayar da tukuci ga tsohin 'yan kokowa haka zalika an saka wasu tsohin 'yan kokowa a cikin fili wato kasu-kasu ga natawa da ɗan na doso inda suka ɗan jinjina. To a tsarin kar da final ka yi musamman wannan labaran wato Yakubu Adamu na Yamai ya kada Abdulsalamu Sumaila na Tawa. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A jawabin da yi wa 'yan ƙasa albarkacin sabuwar shekara shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya bayyana cewa akwai rashin daidaito na rarraba ƙwararrun likitoci tsakanin yamai da sauran yankunan ƙasa. Cibiyoyin kiwon lafiya da dama na jihohi ba su da ƙwararrun likitocin. shugaban ƙasa ya ɗauki alkawalin magance wannan matsala ƙungiyar ƙwararrun likitoci sanfamiya da reshen maraɗi ta yaba da wannan mataki ta bakin sakataranta mai kula da yada labarai dr haru musa kalla Ana iya cewa dukkan mafi yawan likitoci na nan ya mai cunkushe ya kamata a ce an rage su zuwa cikin sassan ƙasa ana da buƙatar su sosai ta likitoci a cikin jahohin. Wannan aikin na tura su a cikin jahohi tuni an soma shi musamman a maraɗi saboda muna da ma'aikata da dama wannan aikin ya yi daidai wanda yanzu haka shine minista ya sa gaba domin daidaita aikin. Da jimawa ƙungiyar mu ta Sanfamed take kawo wannan zancen cewa a duba al'amarin likitoci dukkansu na nan anyamai, ‘yan uwansu na can daji suna wahala. A game da wannan sabon tsarin muna jinjina ma minista da ma gwamnati gabaki ɗaya da suka dage domin tabbatar da wannan aikin. A ganina aikin likita ba abu ne da ba wani rashin ganewa a cikinsa, da na gwamnati da masu zaman kansu kowanne in ka ya kai sai ka sabka ka tafiyarka abinda ba a so ka ɓata lokacinka na aiki a can likita mai zaman kanta wannan abu ne da ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki na ma'aikatar kiwon lahiya su mai da hankali gare shi a halin yanzu ba mu iya cewa an biya dukkan koke-koken likitoci an shawo kan shi amma akwai abubuwan da ba daidai ba inda za a kai babban likita a cikin gidan likita ba komi na kayan aiki ai kaga nan ya zai yi da 'yan malati sai ya haukace ko? Tumar la masu taramu duka-duka an muka karshen labarin namu na wannan marece a huta lafiya.